This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Kumel tare Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani shiri a daren yau ranar Lahadi biyu ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi a yau ma muna ɗauke da shirin kallabi tsakanin rauna. To yau ɗin ma abin da muke tafa da shi kenan bayan an sha labaran duniya daga Muhammad Hafiz Baballe. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan umarnin zartarwa da ke ɗaura harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen Canada da Mexico da kuma harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin da ake shigowa da su daga China wanda zai fara aiki a ranar Talata mai zuwa a cewar fadar White House. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Caroline Levitt ta faɗa a yayin wani taron manema labarai a ranar juma'a cewa kanada da mexico suna ba da damar shigar da muguwar kwayan nan ta fentanyl da ke kashe amurkawa da kuma bakin haure ba bisa ka'ida ba zuwa kasar mu trump wanda yake hutun ƙarshen mako a wurin shakatawa na mara lago da ke jihar florida bai shirya zai yi wa manema labarai magana ba yayin da kayayyakin kanada za su sha harajin kashi 25 cikin 100 Trump ya ce zai ɗora harajin kashi goma cikin ɗari kan ɗanyen man Kanada da ake shigo da shi. Makamashin da ake shigowa da shi daga Mexico na cikin kayayyakin da aka ɗaura wa harajin kashi 25 cikin ɗari. Mexico da Kanada sun mayar da martani daga baya a ranar Asabar, yayin da China ta yitar da matakin na Trump a ranar Lahadin nan, amma ta bar damar tattaunawa don gujewa taɓarɓarewar lamarin. Ƙasashen Turkiyya, Siriya, Iraki da kuma Jordan za su haɗu domin yaƙar raguwar burbushin ƙungiyar is matakin da ministan harkokin wajen Turkiyya ya ce zai baiwa amurka damar yanke hudda da mayakan kurdawa na siriya Turkiyya na adawa da dangantaka ta tsawon shekaru goma da ke tsakanin washington da dakarun kurdawa a siriya ankara ta ce rukunin tsaron jama'a ko ypg suna da alaka da wata ƙungiyar kurdawa wanda Turkiya, Amurka da Tarayyar Turai suka sanya ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Ƙungiyar YPG da ke jagorantar dakarun SDF da ke samun goyon bayan Amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen yakar IS tare da dakarun Amurka na musamman. Kuma yanzu haka tana tsaron dubban fursunonin IS a arewa maso gabashin Siriya. Jiragen yakin Amurka sun kai hari kan ƙungiyar IS da ke Somaliya. inda suka kai farmaki kan abin da jami'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jami'an kungiyar a yankin mai tsaunuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kai farmakin na ranar Asabar a shafukan sada zumunta. Yana mai bayyana lamarin da auna babban mai shirya kai hari na ISIS da sauran 'yan ta'adda da ya ɗauka kuma yake jagoranta. Waɗannan masu kisa da muka samu sun ɓoye a cikin kogo suna yin barazana ga amurka da kawayenmu in ji trump har-haren sun lalata kogunan da suke ciki sun kuma kashe 'yan ta'adda da dama ba tare da cutar da fararen hula ba wata sanarwa ta daban daga sakataren tsaron amurka pete hexet ta ce har-haren sun afkawa wani yanki ne a tsaunukan golis na somaliya kuma ya ƙara kasara karfin isis na ƙulla makirci da kai har-haren ta'addanci da ke barazana ga 'yan amurka. abokanmu fararen hula da ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin yin tafiya zuwa Washington don ganawa da shugaba Donald Trump, kungiyar Hamas ta sake sako ƙarin wasu 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su, ciki har da wani ba Amurke ɗan asalin Isra'ila bayan shafe kusan watanni sha shida a hannunsu. su. sannan isra'ila ta sako fursunonin falasinawa da dama ana sa ran mataki na gaba na tsagaita wuta a gaza zai kasance cikin ajandar taron idan shugabannin biyu suka haɗu a ranar talata mai zuwa prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce i believe that working together again we will raise the u.s. israel alliance na yi imanin cewa yin aiki tare za mu ɗaukaka ƙawancen amurka da isra'ila zuwa matsayi mafi girma na da yakinin cewa za mu kammala fatattakar ta'addancin iran da samar da wani sabon zamani na zaman lafiya da wadata ga yankinmu ana shirin fara tattaunawa kan mataki na biyu na tsagaita wuta da hamas yayin da netanyahu ya zama shugaban kasar waje na farko da zai gana da shugaba trump a fadar white house Ana ci gaba da samun cece kuce kan wani kazamin hari da aka kai a wata makarantar kwana a Suza, wani birni a yankin Kusk na ƙasar Rasha da ke ƙarƙashin ikon Ukraine tsawon watanni biyar. Rannan sojin Ukraine ta bayar da rahoton mutuwar mutum hudu tare da jikkata wasu fiye da tamanin da aka ceto daga baraguzan ginin. Shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya ce harin wani hari ne da jiragen yakin rasha suka kai kan wata makaranta inda fararen hula ke fakewa da shirin ficewa sai dai ma'aikatar tsaron rasha ta zargi ukraine da cewa an harbo makamai masu linzami daga yankin sumi na ƙasar ukraine a halin da ake ciki adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makami mai linzamin da rasha ta kai kan wani bene a poltaba ya kai sha hudu ciki har da yara biyu. Muhammad Hafiz ke ne karanto mai labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Masu raro yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe mu mika filin ga Giras Alheri domin ta gabatar mana da shirin kallabi tsakanin rauna. A sauraro lafiya. Yes, shafi sama da shekaru goma yana wannan gwagwarmayar daga wannan lokacin sai na ga a'a to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu to in irina irina muka haɗu da ni da wata da wani da wani to me zai hana mu gina wata gidauniya da za mu kawo wani tallafi ga waɗannan matan saboda abubuwan kullum da ta'azzara suke yi. kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna Sunana Alheri Grace Abdul. hukumance ana ɗauka auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam. Har a wannan karnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa 'ya'yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar 'yan mata da mata a faɗin duniya. Za mu ji abin da 'yan fafutuka ke cewa dangane da wannan lamari. A yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da 'yan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga, ya sa ta kama aikin jin kai. Za mu ji kowa ce da kuma gudunmuwa da take badawa ga ci gaban al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. madalla kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako. Bari mu haska fitila kan wata ɗabi'a da zamani ya gaza canzawa a waɗansu ƙasashe, auren dole. Duk da yake a hukumance, ana ɗaukar auren dole a matsayin cin zarafi ko take hakkin ɗan adam. Har a wannan ƙarnin akwai ƙasashe da dama da ake samun iyaye da suke yi wa 'ya'yansu musamman mata auren dole. Wannan ɗabi'ar na barazana ga rayuwa da makomar 'yan mata da mata a faɗin duniya. sau da dama matan da aka yi musu auren dole sukan yi ƙoƙarin gudu daga gidajen auren waɗansu lokuta su shiga duniya yayin da waɗansu kuma suke kashe kansu suna gani wannan ita ce kawai mafita a gare su ga abin da 'yan gwagwarmayar da suka bakunci shirin kallabi a wannan makon ke cewa dangane da wannan lamari Muna tare da Hajiya Mariya Muhammad. Hajiya Asama'u Sani. Hadiza Muhammad. To hajiya a matsayin ku na manya kuma waɗanda suka ga jiya ɗin suka ga yadda ake gabatar da rake musamman ake cewa auren dole wato auren da ake tilasta ma'auratan. Me ke ganin yake janyo haɗa wannan alaƙa ta auren dole tsakanin ma'aurata? abin da ke kawo auren dole musamman yanzu abu na farko talauci ne shine babban abu tunda ɗan shekara tamanin ko saba'in yana da yashi yana da aboki ɗan mai wannan shekaru nashi kuma yana da abin hannun shi to idan ya ba shi yar ta lallashi ne ba ta sigar da aka saba yin aure irin da a tilasta ba a ba da umarni tunda yawancin yayan sun yi karatu wasu ma sun yi digiri wasu sun yi masters kun yanda za a bullo musu ta lallashi ne ga inda zaki huta mu huta to a haka ake yin auren bayan an ba shi auren ya aure ta kuma sai abin kuma ya fito ta wani fanni na wulakanci tunda ya san abin da ya kashe akan yarinyar iyayenta ma ba za su iya biya ba baya ga bayan talauci akwai wasu dalilan da ke ganin yake sa a yi auren dole eh to kwaɗayi wani na da shi amma yana da kwaɗayi yana da kwaɗe-kwaɗe ke sa kake kai ɗan naka saboda kana ganin wancan ya aure da yan shi an sai mata mota an wannan an wannan kai ma kana so yan taka ta fito a ganta to sai ka miƙa ta nan to daga baya dukkan ku dai za ku yi da kun sani har kuma ma wanda ke tare da ku shi ma shiga cikin bakin ciki. to asma'u na farko da iyaye ya kamata a biya amma kuma ya kamata su ma su ba yaran su wurin zaben wanda za su tun da ba su ne za su je su zauna ba ya kamata dai mutum ka dai nuna mishi cewa ga wani shimfiɗa tunda yaro ne amma bai kamata ka mishi zaɓi ba ya kamata ka bashi dama shi ma ya zaɓa abokin zaman da yake so ya zauna da shi rayuwar shi da shi hadiza me ke gani a game da auren dole da abubuwan zai iya janyowa a rayuwar ita ya macen da aka yi ma auren dole mm. gaskiya duk yadda aka yi mata auren dole kamar ni a wuri na gani nake kamar bata mata rayuwarta da farin cikin ta kuma ya riga an ruguza shi kamar yadda hajiya asma ta faɗa cewa ba tausayi da gaske ba tausayin duk wacce aka yi auren dole ba ta tunanin mijinta ta tausaya mishi dan wani abu ya taso masa ba yanzu ne ake ji ba sanda zama ya zama rayuwa duk abin da ake yi auren nan fa ba wai na kwana biyu bane ko na ana yin shi ne dan zaman dindindin ne har mutuka raba to a yayin da zama ya zama mijin zai dinga nema ya bata mata don saboda zaman tare dole ana samun saɓani to yayin da ake samun wannan saɓanin ko ya bata mata idan ta dinga tuna baya inda na so ne to za ta zauna da shi lafiya amma yayin da in na kiyayya ne dan ma ba son shi take ba to ko me za ta iya mishi walla duk macen da aka auren dole in yana musguna mata yayin da take tuna baya daman can fauni ba ba fasan ka nake ba to ko me za ta iya yi don haka auren dole bai dace ba gaskiya an ce ba a matan kaɗai yake auren dole ba har mazan ana yi ma mm. wani irin zama ke ganin za a yi bayan da dai kin yi mana bayanin cewa ba tausayi ba wayewa ko wani irin zama ke ganin za a yi musamman abin da ya shafi tarbiyyar yaran da za su haifa akwai babban matsala saboda ita daman can ba so take ba shi ma ba so yake ba ƴaƴan ma da za su taso su haifa zaki ga in ba sa aka yi ba tarbiyyar da yaran za su samu zai zama to mai karanci uwar at any time za ta iya gaya mijin magana ko shi ya gaya mata musamman in wani kiyayen nasa ya dan motsa auren ma ba ya kamata a kira shi da wani auren dole ba ne auren kiyayya ya kamata a dinga kiran shi saboda komai zai yi ruguje ƴaƴanka su za su ruguje kai kanka ma zaman ba daɗi zai maka ba ba tausayi ba ba kyautatawa wallahi a yayin da ka samu wani abin da ba daɗi ranka ya dinga ɓaci ko me zai iya faruwa ga mace. To ja barin dawo gare ki a matsayin iyaye um, an ce kuɗin akwai yadda kuke musamman iyaye mata. amma an ce in uwa tana so to zai tabbata za a yi idan kuma ba ta so za ta yi yadda za a yi auren da ma za a yi shi ba me yasa kuke da a yi auren dolen nan eh to shi auren dolen kashi biyu ne fa auren dole kashi biyu ne ɗaya bangaren ba zan ce mishi na dole ba kana fahimtar da 'ya'ya ne ga inda za su je su ji daɗi saboda musamman da kika yi maganan uwa ita uwa inda 'yarta za ta je ta ji daɗi a nan take in ma an samu akasin wani abu kila ba don santa ba ita habinta ta hango mata jin daɗi akwai na ra'ayi wanda uwa ta fuskanci cewa wanda kila yar take so wahala za a ci saboda haka a nan kana da daman ka gaya ma ya ga inda za a yi ga yanda za a yi ga wancan ne in kika aure shi wannan ya tashi daga auren dole ya shi wannan aure na an gaya mata inda za ta samu hutu ne ya tashi daga auren dole wannan uwa ta faɗi rai auren son zuciya ne wannan a'a ba auren son zuciya bane kuma shawara take bata yawa shawara saboda uwa tana son ɗa ya je inda zai samu sauki kuma shekaru a gaskiyan magana akwai shekarun da ɗa bai iya zaɓa ma kanshi sai iyaye sun shigo ciki in sun shigo ciki in ba son rai a ciki za a samu jin daɗi amma in ya zo da son rai to dukkansu za a wahala to na biyu shi kuma wanda iyaye su kuma nuna kwaɗayinsu suke yi su sun hango ne yas za ta samu su ma za su samu duk abin da zai faru ko da za a je a yi auren bayan sati a fito za su yi to wannan shi ke da illa. Akwai wanda iyaye maza sukan ce in yar bata zauna ba ita ma uwar sai dai in nata auren ya lalace akan kai ga haka eh ana kai a sosai har yanzu har yanzu to ai duk kwaɗayin ke kawo haka shi uba yana ganin ga inda za a dinga mai ragon layya kila ma je su umra da maka to uwa kuma tana neman ta bakin ciki ai dole ce tafi in ta tafi a ga wanda ya dore ma eh, yar kin ji ko to dalili kenan to saboda haka duka dai a taro a ta addu'a Allah kyauta shi uban duk dai an koma yanda na fara cewa kwaɗayin ne da rashin haƙuri ya ci bashi ya rasa yanda zai musamman kila gun mai kuɗin ma ya ci bashin to iyakacin in yana da 'ya'ya biyu uku hudu biyar ya je ya ce mishi alhaji a cikin yaran nan inda wanda kake so ni ke iko da gidana ba wanda ya isa da ni ka zo ka zaba mm. to daga nan matsala ta kullu tun da shi in ya je zai fanshe kuɗin shi ne idan bai fanshe kuɗin shi ba me ya fanshe kuɗi ya ba mai biyayya ba wulakanci zai taso ya ma ma iyayenta do magana bai daɗi ba kuma har kotu sukan kai waɗannan iyayen yara su biya su kuɗin su kaga ba a cin riban komai ba an fada wahala an tursasa yana da iko da gidan shi yayi ya an ba da auren ba mutunci ba komai yarinya ta ki zama ba ta biyayya ya kai karan shi kuma dole ya biya shi kuɗin shi ina son karin bayani akan wannan magana kamar yadda yanzu auren yake tafiya yanzu wasu sukan kalli matsayi ne ma daidai matsayinka wasu yanzu ba a tunanin dan mai kuɗi yanzu bai tunanin ya auri dan talaka yana nufin ƙwarya ta bi ƙwarya za ki ga cewa yanzu aure sai dai a yi shi tsakanin class ɗaya kamar wasu irin illoli ne ake iya samu a wurin dole. Gaskiya in an zauna taron tunda ba soyayya a tsakani ba tausayi ba ta tausaya mishi ba zaman in tafiya ta tafiya ko me na hali yake ciki ba ta taba jin shi a ranta ba amma idan ta aure shi dan so kan sa tausayin shi in tafiya ta tafiya za ta dinga tausaya mishi a kowane mu'amala na cikin za ta yi kokarin su tafi tare to yana daga cikin damuwan da yake tasowa idan ya zama na ba soyayya kuma za ta rinka mishi wulakanci da raini duk yana sa wa'annan abubuwa. Daga dai ba biyayya. Gaskiya babu biyayya. Ma'aurata ke sanya shakuwa galibi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da ganin yanayin da 'yan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga, ya sa ita ma ta shiga aikin jin kai. Kada in kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabinmu ta mako. Ni dai eh, kamar yadda suna na ya gabata Habiba Abubakar Imam yar baiwa a takaice an haife ni ne a jihar borno kuma na samu karatuna a can tun daga primary har secondary school so na zo kuma na samu diploma a nan legal na tafi na je na yi advanced diploma kuma na tafi nijar na je na yi degree program in shari'a and civil law a wace jami'a a nijar abubakar ibrahim university to yanzu me ake yi to yanzu dai abubuwan da aka sa gaba shine gwagwarmaya ya za a yi a tallafa wa mata ya za a yi a kalli mata saboda yau da gobe kullum mu muke tare da su muna jin abubuwan da yake fitowa daga bakin su muna ganin mu'amalolin su tare da yara da yanayi na rayuwa na yau da gobe a kullum duk sanda muke tare da su muna jin koki kala-kala to yadda daga cikin abin da ya ja hankali na hannace to ni wasu bani da wani dama ne da zan iya domin in kalli waɗannan matan in ga ta ina zan bullo musu da wasu hanyoyi da zan tsaya da kafafuwarsu to abin da ya fara jan hankali na zo ne zan wuce zan je wata unguwa sai na da wasu yara a waje da yara ƙanana su sai suke ce min da Allah ki taimaka mana da abinci sai na ce to wani irin abinci kuma sai suka ce wallahi kin ga yau ba mu ci komai ba kuma mahaifiyar mu ce dama take fita nema to ba ta da lafiya to yanzu a gidan namu ma gaba ɗaya ba wanda ya ci to sai na ga cewa ha zo mu je gidan naku saboda in kafa hujja in ga meye dalili da yasa yara haka kamar wannan yan matan har za su fito suna barace barace a waje to tunani na ai to ni suka samu in suka samu wani kuma me zai biyo baya to shine sai na shiga gidan a gurguje dai nake magana bayan na shiga gidan na janatar da iyayensu na janatar da mahaifiyar a kwance dai kamar yadda suka kaya min baya ga nan sai ta karbe ni hannu biyu take gaya min gashi gashi gashi halin da ta suke ciki na je ga abin ba daɗi ba daɗi sosai tana kwance cikin jinya da kuma kan kannan su guda biyu su ma dukan suna kwance ta ce mahaifinsu ya rasu shekara hudu baya ba su da wani wanda yake taimaka musu ko yake wannan magana karatu ma babu sai na ce to shikenan na tafi gida na je na kira mai gidana ya za a yi ga halin da ake cike ce auna musu shinkafa kwano kaza haɗa musu da taliya makaroni da waye waye maganan da nake miki magana ce shekara goma a baya shekara goma da suka wuce. Kina an sha an kin shafe shekaru goma kina wannan gwagwarmayar? Tabbas na shafe sama da shekaru goma ina wannan gwagwarmayar. So daga wannan lokacin sai na ga a'a to ashe ina da ma wata dama da har zan iya yin wani abu. To in irina irina muka haɗu da ni da wata da wani da wani to me zai hana mu gina wata gidauniya da za mu kawo wani tallafi ga waɗannan matan saboda abubuwan kullum da ta'azzara suke a ce waɗannan 'yan matan dukansu babu karatu babu arabu babu boko babu abin da za su ci balantana ma ki ce wanki saboda in kika shiga ɗakin ma kayan da za su sa babu saboda gaba ɗaya sun yi dauɗa mm. to in dai irina-irina in muka haɗu to me zai hana mu tashi wani abu domin mu tallafa waɗannan mutanen na fara bibiyan waɗanda nake tare da su kamar makota da abokan arziki me zai hana mu haɗa gwiwa domin mu tashi wata gidauniya me zai hana mu wannan abin so an fara da an fara kin san yau da gobe sai Allah in aka yi nan aka yi nan aka yi nan wannan ya zame in janyo wani wannan ya zame in janyo wani a haka dai tafiyar ta fara to sai na fara tunanin to tun da haka ne me zai hana in dan hada da wasu gurare da nake ganin kamar su ma abin nan mm. so sai na fara haɗa kai da aminu bizi mm. muka fara haɗa kai da shi bayan mun haɗa kai nake karanta masa gashi gashi wani dan uwana wana Allah ya masa rasuwa shi haɗa da shi saboda abokin sa ne mm. so muka fara muka fara requesting kuɗi a Jaiz Bank to bayan an yi wannan requesting ɗin kuɗin so sai suka ce to abin da za a yi tsarin da za mu shigo da shi shine tsarin da za a kawo abinci a rika raba wa mata haka hmm. da masu ƙananan sana'o'i kayan abincin da za su sarrafa su siyar misali a wara kike yi kosai kike yi alala ko wani abu makamancin wannan ko da abincin siyarwa ne to mu a aikace zamu baki abincin zamu baki gundari hmm. abin da ya kama um, gawayi ne itace ne duk abin da kike bukata zamu baki na kwana goma hmm. idan muka baki adadin zamu tambaye ki kamar awar kwano nawa kike yi zaki iya cewa kwano uku nake yi kullum sai mu lissafa uku uku nan su goma to shi zamu baki za baki mai da zai ishe ki na kwana goma za baki gawayi da zai ishe ki na kwana goma za baki komai da komai na kwana goma nan so amma kuma tsarin daily collection ne bayan kin je kin sarrafa kullum zamu mu karɓi kaso ɗaya sai a yi divide by 10 mm. to kin ga ai an hutar da ke ba ki tunanin me zan je yau zan je in nemi kuɗi yau dole zaki sarrafa kuma zaki ware a divide by 10 ki ware abin da kika samu riba muke ba mu kaso ɗaya kuma ba shi da bambanci farashin namun da kasuwa to haka muka rinka yi da farko kafin ma har mu zo kuma muka ga cewa wannan abin ya karbu fiye da yadda kike zato dan na fara dilin kamar da bangaren ɗorayi na zo na shiga fage hotora brigade unguwa uku duk waɗannan unguwannin sai da na zaga ko ina ya zamto ina da waɗanda wasu har sai da na kakkafa wasu mutane saboda ayyukan sun min yawa da sauransu su sai muka ga cewa wannan ya karɓi to me zai hana mu bijiro musu kuma da wata hanya domin a shigo musu kuma da misali ba kayan abinci irin wannan yake yi ba ai zaki iya amfana hmm. ko da kaya ne na siyarwa haka kama takalma yarurruka da sauransu so sai muka haɗa kai su ma da bankin kai tsaye hmm. sai muka ga ta ina za mu fito musu da tsari kuma da za su yi domin a ba su kuɗin koda kaɗan ne za su ɗan juya samu riba to shine aka shigo da tsarin mudaraba system yawwa yawwa yawwa da eh, riba sai a raba riba to a haka aka rinka yi kawo i wannan lokacin da muka zo wanda yanzu an zo wata gaba na cewa an yi nisa a wannan harkar ta mudaraba har mun fara shiga inda muke manya-manyan 'yan kasuwanmu da suka yi karfi daga cikin waɗannan masu dubu ɗari ɗari ɗin sun wuce tunani sun yi karfin da yanzu muka shiga cikin tsarin murabaha tsarin da muke shiga a siyo musu kayan a kasuwa na miliyoyin kuɗi wani na biyu miliyoyin uku miliyoyin kuɗi har miliyoyin goma muna jure da bankuna ana ba su waɗannan kuɗaɗen kuma alhamdulillah suna kasuwancin suna dawowa da su sannan kuma wani tsari da muka sake fitowa da mata da shi mun ga cewa still now duk da ana kasuwancin da sauransu ga hanyoyi kuma da muka ƙara ɗauka sai muka ce to me zai hana mu kawo canji a jihar kano wanda zai zamto ai mata sun shigo harkar sufuri to ta inda muka bi sai muka ce to me zai hana muka haɗu da wata kungiya mata zalla eh, da kuma tare muka haɗu muka shigo da wannan tsarin na um, electric vehicles saboda kawo canji daga ɗumamar yanayi na gari da muke ciki da sauransu. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Habibu Abubakar Imam 'yar baiwa da bakin namu na yau, Mariya Muhammad da Asama'u Sani da kuma Hadiza Muhammad. sai kuma wakilan baraka bashir a birnin kano da kuma binta ibrahim a kaduna garin gwamna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. a gai da alherar tawagarta. Masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirye-shiryenmu na yau sai nan nandudo mai wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum